محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki muna gode wa Allah maɗaukacin sarki kuma muna roƙonsa a taushiki a cikin wannan majalisi namu majalisin da za mu riƙa muzakarar littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir littafin da ahmad ibn qudama alhambali ya wallafa a cikin fannin usulul fiqh farko dai wannan majalisi majalisi ne na muzakara majalisi saboda haka dukanmu a tare za mu yi karatu mu tattauna muna fata kuma Allah maɗaukin sarki ya fa'idantar da mu kamar da kuka sani muzakara na nufin tunatar da juna zakara huyu da ciwo wannan ya tunatar da wannan wannan ya tunatar da wannan kusan adam tana ƙara ƙarfi lokacin da ya haɗa kai da ɗan'uwansa. kamar da ake cewa in tsaya tsaya ana iya karya ta amma idan suka kai ɗari ko kai ɗari da hamsin suka yi yawa ka ɗaure su wuri guda sai ga cewa suna da ƙarfin da ba wani wanda ya isa ya karya su a lokaci guda saboda haka muzakara inda kai ka manta wani ya haɗar da kai inda watakila baka sani ba ta hanyar wani wanda ba dole bane a ce ya ɗara ka ya fahimtar da kai to kuma duk mutanen da suka ɗauki wannan hanya insha Allah ta'ala za su bunƙasa fahimtar su za su bunƙasa ilmin bayan da ake kowa koma gefe tana gadara da kansa tana gadara da abin da ya sani ko da zai iya karuwa amma karuwar ba ta kai karuwar da lokacin da suka haɗa kai suka yi majalisi irin wannan na muzakara muna fata Allah ya taimake mu a farko shi ku kudama malami ne babba sananne a duniyar malaman musulunci ya mutu shekarar hijira 620 da kuma duk lokacin da ya taso har ya kai matsayin da za a ce malami har kuma lokacin da Allah ɗauki ransa mutanen da suka yi zamani da shi da suka zo da kuma wanda suka zo bayansa sun san shi a matsayin babban malami ya yi wallafe-wallafe da yawa musamman ma cikin fannoni biyu fannin fiku da kuma fannin ah, tushen fiku fannin fiku da fannin usulul fiku fiku yana da littafi mashuri sananne wanda marji'i ne ga kusan dukkan ɗaliban ilmi manyansu da matsakaitansu littafin al-mughni mawsu'a babba bayan almuguni yana da tafai na kasa da shi almuguni irin su alkadi irin su almukni al'udda suna nan da yawa a cikin usulul fiqh yana da wannan littafi da ya sanya wa suna rawdatun nazir wato dausayin mai nazari mai karatu sannan wa jannatul munazir sannan kuma garkuwa ga mai tattaunawa da waninsa saboda samu kaiwa ga matsaya wacce ita ce tsawaba wannan shi ne sunan da ya zaɓa littafinsa yin mai karatu kuma garkuwan mai tattaunawa da wani cikin wata matsala da suka zaɓa wa juna wannan littafi na rawdatun nazis kamar sauran littafai ko mafi yawan littafai sukan fa'idantu ne daga wasu littafai da suka gabace mafi yawa da kafin a ga mai littafin ko kafin mai littafi ya talifi a wasu da suka yi tarihi a wannan fanni yana da wahala a ce a konin da za a ce masa mustaƙil ne bayan kuma zo ya tarar da kasuwa tana ci saboda ka abin da zai saya wata kila wani ya riga shi saya duk kayan da zai kawo wani ya riga shi kawowa saboda haka kusan zai fa'idantu da ta da ke tare da shi wanda wasu su suka wallafa saboda haka masu nazari kuma da yawa sun ganci aikace kuma mun ganci aikace ya fa'idantu da littafin al-mustafa littafin gazali madu gazali al-mustafa bi ulfik taban gazali ba shafi'i ne shi shi ko ibn qudama ba hanbali ana iya cewa kashin littafin nan 75 zuwa 80 duka littafin al-mustafa ne na gazali amma ba daga zalin ba da littafin al-mustafa ko ya fa'idantu ba akwai littafin usulul fiqh cikin masabar hanabila maluman da suka rigaye shi abu ya'ala da abu qatta misalin littafin al-udda na abu ya'ala da at-tamhid na abu qatta ya fa'idantu da su musamman ta bangaren واتو رأيوري كل اجتهادات من إمام آمد أو أن بابين أصول الفكر وثاني أبي اللي أنبتا يوان شنسا أكون لقوا أن دي سنفر قلابي فمن يا فائدا تو لذاذ الوصول إلى الأصول لذاذ ابن برهان آه، ابن برهان الشافعي ta fa'idantu da shi musamman wurin jihar da abin nan wurin jihar da magana cikin wasu matsaloli kenan muna iya cewa littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir littafi ne da aka gina shi kuma na iya fahimtar haka da an karanta littafin an karanta wancan littafai ko aka ɗauko fa'idodi ko ilminsa ba zai wuce wannan ilmin littafai guda a hudu kenan ba al-mustafa na gazali al-udda na abu ya'la at-tamhid na abu al-qattab da kuma al-usul ila al-usul na ibn burhan Ah, inna ku dama wannan littafi nasa kamar da muka ce kusan 80 cikin 100 ko 70 cikin 100 littafin al-mustafa ne shi kuwa littafin al-mustafa ya yi wata muqaddima mantiqiya mukaddima ce za a iya cewa ta ilmin man saboda tabbas akwai alaka tsakanin ilmul mantiq domin ilmul mantiq yana zai koya maka irin da tsarin magana yake kai amma matsayin karan adam da Allah maka hankali kana iya magana kana abin nan amma masu mantiq sun yi kokari su koya maka tsarin magana saboda a taimakawa wani wanda ke da rauni tun daga duk ba ɗaya ba ne kamar yadda masu nahawu suka tsara nahu domin mai su koya wa mai rauni ta yadda zai yi magana a harshen da yake magana ko larabci nahu larabci ko hausa nahu hausa duka nan fannoni an gina su ne daga sauraron masu hankali daga cikin masu wayannan harsuna ga irin abin da suke faɗa ga irin abin da suke faɗa saboda haka aka tara turi guda ana ganin cewa wannan sun isa to ka'ida har wani wanda ba da ƙarfi sosai zai iya fa'idantuwa domin shi ma in ya zo magana ya to magana ta tana da tana bisa daidai ko kalmomin da zai amfani da su suna bisa daidai saboda haka ilmin mantik Ilmi ne da ke kokarin ya taimaka wa mutane masu hankali da basira wurin ajiye kalmomi a inda mahallin su yake saboda haka tun da ilmin usulul fiqh yana ta'amuli ne da irin tsarin maganganu da suka zo cikin alqur'ani da kuma suka zo cikin sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato abin da ya shafi tushen maganganun kenan wanda akan su ake gina hukunci misali alqur'ani zamu karanta aqimus salah zamu karanta atuz zakah ta mausulun zai ce maka to ai har ko aka ce maka in ka ga umarni to umarni yana nuni ne akan tilas da wannan shi ake kira umarni abinda zai zo daga wanda ke sama da sama zuwa na ƙasa asalinsa yana zuwa ne kan tilas abi ma'abi ya ce waɗansa wa ne ikaza zo ga aike ka to tilas ne ya zo sai dai idan akwai wata al'ada take nuna cewa duk lokacin da yake zo kusan zaɓi ya bayar ko ko bayan ya ce zo ya ƙara da lafazin amma fa in ka ga dama amma in yace zo kuma shine mahaifi misali ko shine babban wa ko shine ofisa to zuwan ya zama tartiba saboda haka zai ce to ai al'amru al'aslu fil amri al-wujub kenan da aka ce wa aqimu salata wannan aya tana nuna mana cewa wajibi ne mu sai sallah da aka ce wa atu zakka wannan jumla tana nuna mana wajibi ne mu ba da zakka to abin da mazkul ne yake yake koyawa al'umma to saboda haka ta'amulinsa ta'allaku ne game ga lafuza da jumloli dangane da cikin alqur'ani tunda mantiki guda ma yana koyar da tsarin maganganu ne taban tsarin magana mafi balaga shine abinda Allah zai ce ko abinda manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ce kenan akwai alaka mai karfi tsakanin ilmin mantik da ilmin jadal da kuma abinda za a ce ake kira ilmin usul fiqh wannan shi yasa gazali a littafin sana sai da ya yi muƙaddima ta musamman wacce take bayani kan mabadi na ilmin mantiq shi ma ibnu qudama abin da yake nan wancan mukaddima ita ya dauko sai da abin da ba za a rasa ba na kuskure ma da ya saba yi a asalin ma'uwar littafi na mustafa din to amma akwai nuskoki na rahoton nazir da babu wannan muƙaddima. to kowane ilimi akwai bangarori na kusuri a ciki musamman irin irin ilmummuka da ke magana kan lafuza wasu abubuwan za a je kuma har a shiga su kulle to wannan shi ma da yawa daga cikin malamai ba wai sun kushe wa ilimin ne gaba ɗaya ba amma bangarorin sa marasa amfani wanda yawancin su tasirin wannan ne yasa suka kushewa abin da kuma yadda wasu suka ɗauki abin suka mai da shi kamar ma alkur'ani da sunna dan haka wani sai kokari su nuna wa al'umma cewa a shi wannan ilimin mantsi ko da shi ko babu shi za a rayu kuma al'amura su tafi kamar yadda ya kamata wannan ku ba wani abu mamaki ba ne ana iya samun kamar da nace a dukkan wasu bangarori ma za a samu wasu wurare wanda suke eh, da farkon fari kamar abin kirki ake so a zata amma kuma daga ba abu ya koma sulkulle misali yanzu kamar maganar majaz almajaz wal haqiqa kaga wannan bangare ne na balaga to amma wasu abin samanar majaz din nan sun yi zurfi wadda kuma har abin ya nemi zama hauka shi ya za wasu maluma ma suka fito fili suka ce babu wani abu wanda ake kira sa majaz a duniya kawai ba hakika ne to yanzu mai majaz ya zo ya ce maka kai sunanka sunanka billu ko kai sunanka muhammad kai din nan majaz ne a matsayin sunanka na muhammad ba hakika ba domin wannan lafazi na muhammad ya haɗa dukkan wani muhammad da aka yi a duniya da wanda za a yi biyar zuwa tsarin kiyama saboda kai wani bangare ne na na muhammad ka samu kenan kai ba hakikanin muhammad bane sabuwa kaga ya zama hauka kuma ko ba haka ba ta wani bangaren za ka ɗauka kamar haka ɗin ne to amma kuma aka ce haka za a ci gaba komai zai zama to ba hakika ba in ka ce kana karanta alkurani ba za a ce ai ba alkurani hakika kake karantawa ba domin sai an haɗa dukkan karance-karance an haɗa su na duniya abinda aka taɓa yi da abinda za a yi nan gaba duk shi zai ɗauki alkur'ani kai wani ɓangare ka ɗauka to abu ba zama hauka saboda haka suka ce ai babu ma wani majaz babu majaz yanzu ba ana cewa asad ba al'asad ai ana cewa mutum al'asad ana cewa ana cewa wata dabba kuma al'asad saboda haka al'asad din na ai hakika ne cikin al muhtari wata dabba da aka sani kuma ita ta dogara ne da kama wata dabbar ɗan uwarta ta ci mai ikras dabbar da Hausa suke kira zaki saboda haka duk lokacin da aka ce wa mutum al'akar yana wannan majaz ne domin wannan lafazi ne wanda yake hakikatin fil hayawan al muftarid sannan kuma majazun fil insani shija masu kalubalen da suka ce a wa ya gaya maka kace asali dama asali ne na dabba suna ne na dabba to ni kuma ina cewa asalinsa suna ne na mutum mai jaruntaka menene hujjar ka na cewa asalin wannan lafazi ana nufin ana nufin dabba ce mai istirasi ba wanda zai kawo hujja kun zai kawo hujja ne? Eh? Tana da wahala saboda farko dai zaki ba magana yake ba da zaka ce akwai ran da abin nan eh, eh, zakuna suka yi taro su ci dan adam ga munan sunan mu'akkad babu wannan wannan lafuza ne dukkan da suke amfani da shi sannan bil ijma dan adam kafi ya san wani abin da ake kira wata dabba zaki ya san dan adam dan uwansa wanda yake shuja jarumi ko ba haka ba saboda haka yanzu ni na aka sa abin da ce dan adam tun da ya fi sanin ya riga sanin dan uwansa da ne san zaki wani da adam din ma zai rayu har ya gama rayuwarsa da shi da iyayensa da kakanninsa ba taɓa ganin zaki ido da ido saboda haka shi dan adam shi ne ya sanya wa ɗan uwansa mai jaruntaka ya ce kai asafi ana nan kuma wata rana a kwana a tashi da ya ga zaki sai ya ce a ah, ya ga zaki yana da ƙarfi da yake kama dabbobi ya ce to kai ma sunanka a saman hankali zai kama wannan magana akan wanda zai ce a asad shi ne suna wannan dabba bayan an gaye da suke kokari da karfi da suke nuna jaruntaka kuma sai aka tsare na sake dawowa ya sanya dan wansa suna asad idan ya zama to jari to almuhim kowane ilimi za a samu tagara wanda in bayan kokari an musu birki ba karshe za su ma kuma ba mu kuntu amfanar sai zaman to zime in ciuta to amma min haisul umum babu laifi wurin harkar ilmin mantiq idan aka samu wanda ya san alqur'ani da hadisi da sauransu yana yana iya fa'idantuwa da shi kamar yadda zai fa'idantu da koWani fanni daga cikin fanni gurgudun abinda Allah ya ga dama ya fa'idantu da shi idan aka fahimci wannan gargajerwar mukaddima daga sai mu sai mu abin nan sai mu fara karatun mu bukaci mai jan baki bismillah eh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم إن guda ma ya tafi a bisa matafiyar da aka saba kuma wacce ta shari'a abin nan ta shimfiɗa duk abin da mutum zai yi ya fara da sunan Allah da kuma godewa Allah madaukakin sarki shi ya sace bismillahir rahmanir rahim kuma ya addu'a ya ce rabbi zidni ilman wa fahma ya ubangiji na kara mini ilmi sannan kuma ka kara mini fahimta daga ne yace alhamdulillahi aliyyil kabir godiya ta tabbata ga Allah al-aliyyi al-kabir wato madaukaki kuma mai girma al-alim al-qadir matani ko mai yawan sani kuma mai yawan iko ala wazni fa'il al-ali ala wazni fa'il al kabir ala wazni fa'il al-alim ala wazni fa'il duka alannan suna bada ma'anar wato karfafa ma'ana cikin ma'anar da ake son a isar domin siyar ne waɗanda suke na mubalaga ta tabbata ga Allah mai yawan ɗaukaka mai yawan girma mai yawan sani mai yawan iko alhakim kuma goni ko mai yawan goninta. alkhabir sannan kuma a ah, masani masanin da baya mantuwa ya Ali alim karamin toka sani amma kuma kaman da ba za ka yi mai mai tashi ba Ya ya ma ka sani amma duk ba za ka iya bada labarin da ya kamata ba ana samu wasu mutane suna da ilimi suna da fahimta amma ba su da kuma masgira sosai na isar da wannan sakon ilimin da ke cikin kwalwalinsu ba za su iya su ba da shi gaba ɗayansa ba su yi tabirin su su futa shi ta yadda mai sauraro zai fahimci shi bai kamata ana samun wannan kusan in kana lura da halittar Allah za ga yadda Allah ke ikon su daban daban eh, wani akan ba shi ilimi da yawa watakila za ka fahimci wannan wurin rubuce-rubucensa ko wurin eh, wasu abubuwan sa shawarwari da zai baka da sauransu amma kuma yanzu ya tsaya wurin da wani mutane banganinsa sai ga abin yana nema ya bi ruwa <laughs> ana samun wannan to shi kabir sai ka Allah ya jawa layu nabi'uka mithlu kabir shi kabir masani ne kuma ba mantawa kuma zai bada abin zai bada labarin abin da ya sani take ne ya abin da ya sani an fahimta aka samu kuma wani gwani wurin bada labari ba tare da ya mallaki labari da yawa ba amma komai dan abin da ya bada shi zai gamsar da mutane da yake to haka Allah ke yi kon allazi jalla an shabi kai ka ce tawa kama shabi din ne wurin ku tawa wato Allah wanda yake ya girmama ya bunƙasa ce yana da wani wanda yake ashabi da yake kama da shi wannan kuma gaskiya ne wa Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani tamkar shi da za a ce yanzu wannan kini ne na Allah yana daidai da Allah yana sa'an Allah cikin ilimi cikin menene babu mai gani ne mai ji ne amma babu wani wanda jin ya kai jinsa babu wani wanda ganin ya kai sa to shine ma'ana ashabi wan nazir ba da wani wanda za a ce sa ne wa ta'ala al-shariki wal wazir kuma ya bunƙasa ce yana da wani abokin tarayya ko na zama ko wani aboki da za a ce suna shawarwari haka ba da wani wazir wanda za a ce ke taimaka masa wasu ba da shawarwari laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Wata ya kama na hujjar da ya sa yi maganganun nan da yi domin Allah ya ce a cikin suratul shura laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir na'am صلى الله على رسوله محمد البشير النبي السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض الموجود في اليوم العبوس القمطري نعم sai lura suka yana amfani da saja saja shine kai kokari karshen kalmomin zaman to harafi iri guda da kuma sauka ko tashi iri guda wannan shine saja ba abin gwaninta ba ne ka kallafa wa kanka sai ka kirkiro saja amma dai in kana yin shi irtijalan ba tare da tsanantawa ba yana da kyau wa sallallahu ala rasulihi muhammad kuma sunna kudama yana salati ga manzonsa manzon Allah ke na madaukin sarki wanda muka ambata sa da yawa da su annabi muhammad al-bashir an-nadhir mai bushara mai kuma gargadi mai bushara ga mutanen kirki cewa su gaba da wannan ayyuka nasu na kirki makomarsu aljanna mai gargadin mutanen da ba na kirki ba cewa su daina in ba haka ba makomansu azaba Allah ya tabbace siradil munir sannan kuma fitila wacce take haskakawa annabi fitila ce ah, mai haskakawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kusanta shi domin ya zo mana da haske hasken imani hasken yarda da Allah hasken kadaita Allah da ibada kuma duk wanda ya karbi wannan to ya samu haske kenan cikin zuciyarsa kuma ya samu haske da zai kai shi har gidan aljanna al-maqsud bil maqam al-mahmud wato wanda aka keɓanta shi wato da wani mukami mukami na kololuwa da duk wanda ya kai irin wannan mukami to za a ce madalla wato gwadajen matsayi asa an yaba zaka rabbuka maqaman mahmuda yana ishara zuwa ga wancan aya har yanzu to an keɓanta an keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak ata أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأن المقام المقام المحمود إن كيف أن تبدأ أن كيف أن كيف أنت تجد أن محمد صلى الله عليه وسلم والحوض المولود وما النبي ذاك كيف أن تجد تذكر وأنا الكوثر أنا متهن إن كنت كيف كيف زواج ومن سشاء الله شاهد مو النبي اليوم العبوس a cikin wani ne wani ne ne ake ake kai annabi wannan al-maqamul mahmud wani ne ne aka ce banta annabi sallallahu aka ce banta annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi wannan tafki da kowa ke san ya je domin ya sha shi ne a wannan rana al-abu a sharirul kare rana mai tsanani mummuna rana mara dadi saboda wahalhalun da ake sha التبريق هذا آه، شريد العبوس واتون ديك سنانين سيا سنانتا هو كم كم تريدا يوما عبوسا كم تريدا كما جزو من سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون من ربهم يوما عبوسا آه، كم تريدا أي القمطرير أي الشديد العبوس وأولنا الرانا yawmul abud wal yawmul qamtarin a wannan rana ne Allah madaukakin sarki yake dankawa manzonsa wannan haudi wannan tafki na alkawari kuma a wannan rana ne Allah madaukakin sarki yake kai manzonsa wannan matsayi da za a ce kowa da kowa duk annabawa sai sun neme shi ko za su ce shi ne mai sa baki domin a tabbatar da abin da ake kira shafa'atul kubra da durƙusa da nemi alfurma wurin Allah madaukakin sarki ya bi Allah da nemi alfurma Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane kakayya hisabi wannan shine al-maqamul mahmud a kuma wannan rana ake samu Allah ya kara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja na'am وعلى أصحابه وأصحابه الجبال الأخيار نعم har yanzu talati ko tsira da aminci ta tabbata ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam السابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين تصورا صاحب بيدك الأطهار عند فكرة أركاك النجباء كما عند فكرة نجيب آه، أنا كذا أشوف أشوف مسلم لا أذكر ما معك ذا أولا كتبايا أدهار أركا كاني ذا بقولي هو متعني فريني شيني وانا على الخيار نعم وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الذكر وحطهم بالتقدير وعلى التابعين لهم بإحسان والمهتدين بهم في كل زمان نعم wa ali baitihi haka tsira da aminci su tabbata ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam al-abrar masu yawan daraja mutanen kirki alladhina waɗanda azhaba Allahu anhum rijsa Allah ya tafiyar da dukkan wata dauda ta shirka dukkan wata dauɗa da bata dace ba ga bare wa qasabun bitakhir kuma ya banta su da wata irin tsarkakewa ta musamman da yake cikin suratul al'azab inna ma yuridu Allah wa yutahhirakum tatheera Allah wajen sarki ma ya kira al bait yace inna ma yuridu Allah an yuzba yuzba ankum rijsa wa tahhirakum tatheera Allah na sun ya tafiyar da dukkan wani rijis dukkan wata dauda ta shirka dukkan wata dauda da wata dace ba ya tafiyar da ita ga barin wa yudhkirakum ya tsarkake ku tafsiran tsarkake wannan wata tsarkakewa ce ta musamman qala tabi'ina lahu haka nan tsira da aminci Allah tabbata ga wadanda suka bi gurabban التابعين لهم بإحسان وأن لك بيس للشوتي كما يجب في سورة التوبة والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والمقرين بهم هما ورزقي كويدة ومن باوني أبين دسكي فاتي أبين دعلا مرأوشين سريكي يتيسي أبين دعنا صلى الله عليه وسلم يقويا مجد فهما أن دسكي ذوبايان سوانا هنيا سكي ألو كان دسكي كويدة النبي تمكر هنا كويدة في كل زمان wayannan kuma koma wani zamani har kiyama da tashi wannan addu'a muna fata da shafi kowa da kowa inji in muku dama da shafi sahabbai wannan tsira da aminci da aka roƙa wa annabi da shafi sahabbai da shafi alul baiti da shafi waɗanda duk suka bi su da kyautai har kiyama ta tashi na'am amma ba فهذا كتاب نذكر فيه اصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاختصار من كل قول على الاختصار نبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه. نعم. ان قدام جاي yi basmala ya yi hamdala ya yi saboda haka me ya rage sai kuma zai fara shimfidar bayanin da yake sai ya shimfida wannan shi yasa yake to bayan abin da kuka ji fa hadha kitabun wannan wani irin littafi ne littafin nan na rawdatul nadir wa jannatul munazir نذكر فيه أصول الفقه za mu ambaci usulul fiqh a cikin za mu ambaci mas'alolin usul al-fiqh nazkuru fi usul al-fiqh ay nazkuru fihi masail ilmi usul al-fiqh wal ikhtilaf fi haka nan za mu ambaci mas'aloli da aka yi sabani cikin wannan ilmi na usul al-fiqh za mu ambaci abin da Allah ya kaddara mu ambata cikin wannan littafi wa dalili kulli qawli kuma za mu ambaci hujjar kowane zance idan aka samu zantattuka biyu ko uku ko hudu ko fiye da haka asali ba wani zancen da za a kawo saboda wasanni duk wanda ya kawo zancen iya ijtihadinsa kenan ya yi bai dace ba wannan ko wata matsala ce da ba saboda haka akwai abin da yake gani ya dogara da shi to za mu ambaci abin da ya dogara da shi komin rauninsa kuma komin ƙarfinsa ko da yake bai ce iya iyawa ba amma dai wannan jumla sananniya ce iya iyawarsa iya abin da zai iya yi shi ba don shi ma ɗarin ne ba a cike yake kuma za mu ambaci hakan ne ala waje iktisari ko ala waje iktisari iktisari wal iktisari min kulli qawli al-iqtisar al-iqtisar shine abin da ya zamanto labazin sa bai da yawa amma kuma ma'anar sa da yawa shine ne aiwa shine al-mukhtasar wanda aka ce littafin nan sanan ne mukhtasar khalil al-jindi lafazan sa ba su da yawa zaka hajjin sa ba yawa ne da shi amma ikal malan luka da yake suna da yawa shi ya sa shari'o'in su ya zamantowa bulun bulun da yawa saboda haka al-iftisar ma kana qalilan lafzi kathira al-ma'na to menene al-iftisar da qaf da ta da sad shi ko ma kana qalilan lafzi wal ma'na lafazin baya da yawa ma'anar ma ba da yawa daidai ruwa daidai gari amma iftisari shi menene lafazin baya da yawa amma ma'anar tana da yawa ikhtisar kuma da qaf ba da haka rabi mai ruwa ba shi kuma lafazin bai da yawa ma'ana ma bai da yawa an gani yawa saboda haka zai ambaci a zai bayanin nan da zai yi bayanai da zai bayyana cikin littafin nan na na rawdatun nazir da zan zantuttukan maluma cikin rabani da suka yi na hukunce-hukuncen matsaloli zai kawo su ya kawo hujjojinsu ta fuskar tsari da kuma ta fuskar tsari min kulli qawli da kowace magana alal muktar kuma a bisa abin da yake shine zabe bayan mun kawo inji ibn wani wa nubayyin min zalika ma narfadihi mu ko sai da abinda mu muke amincewa da shi mu da abinda muke ganin hujjar sa ta fi karfi matsala kaza wani gaba za a yi yamma za a yi wani ya ce kudu za a yi ya ce arewa za a duba mu ga cewa tun daga ga hujjan kowanne in mun ga hujjar wanda yace ai gaba da tafi karfi sai mu ce to wannan muka zaba kuma mu ƙara karfafa ta ƙara karfafa wannan magana da irin hujjojin da suka bayyana gare mu shine ma'ana wa nubayyinu zalika wa nubayyinu min zalika ma narqadi sannan wa nujibu man khalafana fihi ai fi hadhihi al-mas'ala aw fi alladhi ikhtarnahu idan wani ya ce ayi gabas wani ya ce ayi yamma wani ya ce ayi kudu wani ya ce ayi arewa sai muka ce wanda ya ce ayi gabas din nan shine ya bi gaskiya saboda dalilai kaza kaza to tunda wanda ya ce ayi yamma ma ya ba da wasu dalilan dalilansa haka wanda ya ce ayi kudu haka wanda ya ce ayi arewa to sai mu ba da amsa kansu mu ce ai dalilin da wanda ya ce eh, dalilin wanda ya ce ayi yamma ba da ƙarfi saboda dalilai kaza kaza sai ya samu kai wasu da magana wanda yake ai kudu ma dalilansa kaza kaza ne to ba su da karfi sai ya samu ka ce ai wasu da magana haka wanda yake ai arewa to wannan ba wannan shine kimmar adalci an fahimci abin na'am بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله hmm. yace bada'ana bi zikri muqaddimatin mun fara da ambaton wata irin mukaddima latifa sai mai hankali zai yake fahimta ta fahimtar amfani an gani? latif wani abu ba sai an ganshi da kauri ba za a tsaya ta rikici da kokowa ce amma dai yana da tasiri hmm? yanzu wuta wuta haka jismin wata aila ne to Allah ya aiki ba zai kona ko ina zai kona karfe zai kona dutse mai da shi ba komai ba mai da karfe ba komai ba saboda haka latif ya sifanta mukaddiman nan sana hau mukaddima ce take kunshe da fa'idoji da yawa kayo farkon bari ka ga abun wata ba zai amfane ka ba amma dai ai nazari sosai aka bibi abin insha Allah ta'ala sai zaman to fa'ida gare ka wato mukaddima ce wacce take mai fa'ida saboda haka mun fara wannan littafi da ambaton wata irin muqaddima tsifa a farkon littafin fi awwalihi na'am na'am tambaya ne ai ban ji abin da kace ba me kace ai bada'ana ai bada'ana kitabana hada wannan littafi na rubutun nazo mun fara mun fara littafin da zikri muqaddimatin da ambaton wata irin muqaddama latifa mai yawan fa'ida hmm fi awwalihi a farkon littafin mun fara littafin da wata irin muqaddima mai fa'ida a farkon dama ko muqaddima a farkon littafi ake ajiye ta ko haka duk da yake ba ta zuwa sai ƙarshe akwai wanda ya taɓa littafinsa ya rubuta masa mukaddima a farkon littafin kuma A to Z ba a haka ta yi kai ƙoƙari a tunanin farko farko ko eh, abin nan cikakken tunaninka ka rubuta su zun abin ya taimaka maka amma ka san adam aikinsa ana tafiya ana canji ana samun canji da kana tsammani wannan wurin a gabas yake ashe ashe ba da gabas bane yana nan ta kudu sai in ka gama ne kuma yanzu ga littafi ka fidda shi daga nan kuma sai ka bada kulatar sa a menene a farkon littafi shi ya sa bukati malamin sana da ban mamaki shine farkon abin da ake rubu ake gani a littafi amma gaskiyar lamari shi ne abin da ake rubutawa to kuma hakan ba wani laifi ba ne domin kai mai karatu don a sauƙaƙe maka lokacin da karanta mukaddima wannan zai baka karamar tura na abin da za ka tsayar littafi ko da aka yi bolon ishirin ne mukaddimarsa a ce ba ta wuce shafi goma ko shafi biyar ba insha Allah ta'ala in ka karanci mukaddimar da kyau ka fahimci mukaddimar da kyau zai baka turan littafin min haifin mu أول نعم ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الثالث في بيان الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من تجارتها وإيمانها إلى الحكم الثالث في القياس الذي هو فرع للأصول السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمخلف الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة. طيب. طيب. yace bayan mukaddima da ya ba mu labarin ta ya sifanta da cewa latifa ce kuma adba'naha sai muka bibiyar da wasu babubuka daidai har takwas muka bibiyar da wannan mukaddima wasu babubuka har takwas ga mukaddima sai kuma ku kawo bayan ta menene babi daidai har takwas babin farko menene kan me yake magana fi haqiqatil hukm wa aqsami yana magana ne akan me akan haqiqanin hukunci da kuma kashe-kashen hukunci a wannan babi ne maganar irin su abin nan abin da ake kira ya yi magana kan abin da ake kira al-ahkamul khamsa al-ahkamul khamsa wanda wa'annan su suke ta'amuli da mukallafi duk abin da mutum zai yi ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunci guda biyar ba abin da za ka yi ko dai ya zamanto wajibi wannan hukunci ne ko ya zamanto haramun ne wannan hukunci ne ko ya zamanto mustahabbi ne wannan hukunci ne ko ya zamanto makruhi ne abin kyama wannan hukunci ne ko ya zamanto yin sa da yin rashin yin sa duk ɗaya ne wannan mubahi ne shi ma ne <laughs> shi ma hukunci ba a kiran su ne al-ahkamu babu da yadda mukallafi za a ce yanzu da sukan guda ya fita daga cikin tsaya daga cikin waɗannan hukunci hukunci guda kullum ko da abin da kake yi wajibi ne abin da kake cikin sa abin da kake yi ko abin da kake tunawa ko abin da kake hurtawa ko abin da kake aikatawa daga banka wajibi ne ko akasin wajibi haram ko ko mustahabbi ne ko ko akasin mustahabbi makruhi ko ko yin sa da rashin yin sa duka ka shari'a ta baka daman sa wannan kiran sa mubashi to babin farko wannan matsala ne zai bayani akan ta الثاني باب نبي زي بياني أكن وتفي تفاصيل الأصول zai bayani kan dalla-dallan wato cikacikan shari'a ko asulan shari'a asulan shari'a rasul wahiya su ne alkitab alkur'ani da sunna da kuma hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sunna wal ijma' da kuma ijma'in wanda suka cancanci istihadi cikin al'umma su ijma'i kan cewa matsala kaza ta kaza ne yana da wahalar samuwa amma halal ne ya faru to idan ya faru hujja ya zan hujja domin annabi ya riga ba da garanti cewa babu ta yadda za a yi mustahidansa cikin wani zamani daga cikin ramuna. su haɗu kan hukuncin wata matsala tabbana da babu nasi akan ta ko babu nasi akan ta sadu akan cewa ga da hukuncin ta yake kuma ya zamanto abun ba haka yake ba hadisi ya zo da wannan shi yasa ijma'i ya zamanto hujja akwai wasu malama da suka ce babu ba a babu ijma'i suran ta shi kawai ake ga cikin kalwa wato siddaqil amma la wujuda lahu al kharij abana da wahala ba ma ijma'in don maluman musulmin duniya ba maluman Najeriya ko maluman Jos ma wani lokaci abin yana da wahala ka tara mustahidai tukun na farko dai ka tantance mustahidai wanda wanda suka kai darajar ijtihadi suna da ilmin alqur'ani daidai gurgudu suna da ilmin hadisi daidai gurgudu suna da ilmin nahwu daidai gurgudu suna da ilmin balaga daidai gurgudu suna da duka ilmuka daidai gurgudu ta da shari'a ta ba su damar a lokacin da babu nassi akan wata matsala sai kowa ya kokarin sa ya cewa menene hukuncin Allah wannan matsala da wace matsala take kama da ita cikin matsaloli da nassi ya zo kan fitar masa da hukunci duwan da kai ga wannan daraja dama dole ne istihadi in ya kai ga istihadi kuma wajibi ne bi wannan istihadi haramun ne ya bar istihadin sa ya bi istihadi mu'min sai lokacin da ijtihadin sa ya bayyana kure ne nan kuma dole ne ya bar shi ya dawo ga abin da yake daidai to ko na jot ne wasu suna ga yana da wahala farko ka taro mujtahidin kuma ka san cewa da sun ittifaki kan wannan ka san aiki ne babba sai an dauki lokaci sai wata kila an kashe kuɗi wani zai ce ato idan shirin arba'in ɗari in sun yi magana ai ya isa saboda haka sauran da basu fada ba sai aisha shikenan a sukutu rida tunda sun shiru shikenan to za ta a sukutu ba dole bane ba ko lokacin ne ke zaman to rida ta mai sukuti ya sukuti ne saboda yana ganin ya hudda za a cutar da shi saboda haka ya shiru abin to almuhim wasu na ganin ijtihadi ma ijma'i ma wani abu ne da ba zai yi ba la mahalla lahu fi kharij وإنما هو أمر يدور في الخيال أي في داخل مخ الإنسان أي في داخل آه، فكره أما دي أكو إجماعي عند أن كاوي شاكوشي وأنا زين زنتي إن زنتي أو راك إجماعي فيما مصدرين إلى بتجن مصادر الشريعة والاستصحاب يكما أبن دائك كلام الاستصحاب كجا شيء بابا مصدرين إلى بتجن مصادر الشريعة ittisab abokan tadda hali yanzu haka za ka ce maka mun san salloli akwai salloli biyar farillai to sun kai shida yanzu sun ce salloli farillai shida ne wani amsa za a bani na? ƙari? eh ba damuwa ana iya faɗin haka amma da yanzu ce akwai sallah ta shida harilla ta shida za a ce babu idan na tambaye ka mai hujjanka ko mai hujjan kuma za ku ce هو استصحاب الهال المعروفة الهال المعروفة نستصحب هذه الحال وهذه الحالة قال أنا ذو اللفة في مذكر أمالي معناته إن شاء الله آذنا آه، المؤمن فمولا هكا داما أبنى مومك سبيل ديار إنيا أي ينزد دابو شيك بدا زما كم ونن حالي نديا أي ينزد كذو كتشي نشيد نسيك أو من الدنيا مو ينزد من كفا هدى استحاب الحال الأصل الشيني رشن وجب وجبتر فلا تشيده to mun istishadin wannan hali za mu ci gaba an fahimta sai ran da aka samu wata hujjar za ta kauda wannan kenan al-istishab ko istishabul hal hujja ce daga cikin hujjoji masu ƙarfi masdari ne daga cikin masajir shari'a an gani kamar da za a karanta a hujja da ita za a karanta hadisi a hujja da ita za a ambaci hadisi a hujja da shi za a ambaci ijma'i ai hujja da abinda ijma'i ya tabbatar nan za a dogara da istihabul hali a matsayin shi wayannan su ne usul الكتاب والسنة والإجماع والاستسهاب وصنع كارا وحد السياق فأما قسيا ya ce akwai wanda suka bayyanar da itirazin sun farkon fari mabda'in su babu wani abin da ake kira kiyas a matsayin hujja zahiriya wannan shine fahimtar su daga cikin bangaren masu al sunna shi'a wannan shine fahimtar su babu wani abu da ake kira kiyas a cikin shari'a amma gaskiyar lamari la mushahada fil istilaf babu ja'in ja game da islahi matukar an fahimci ma su abin da wasu suke kira kiyasin nan su suna kira sa ne wani lokacin su kira shi umum in amfani da umumin lafaz an fahimta domin me ma nan kiyasi da mu kiyasi da ba an tare da rukunai hudu ba farko akwai almatisu alaihi sannan akwai almatis sannan akwai alhukmu sannan akwai al-ilmul al-illatul jami'a bain al-maqis wal maqis alayhi ko al-wasful jami'u bain al-maqis wal maqis alayhi wannan yaci yana nan ne tsakanin wa'annan rukunai guda uku babban rukuni shine menene al-maqisu alayhi wanda wannan ana kiransa al-maqisu alayhi ana kiransa al sai na biyu المسيح واتو أبلا كثير صح وأنا وصلنا كرا صح الفرق المسيح عليه إن وتمت على شيء نفسي يبو كان اسمه بس لا أما على أنا كم تيجا وتمت على ده من نفسه شيء القرآن نفسه شيء حديثي وفي نفسي بس أم في نفسي كان تكمل مسألة لي بقى حوادث ولا ذاتي كفاروا حوادث ده مكير رسولين ينزو bayan mu wata kila za a samu wasu sabbi da mu ba mu san wanda muke tare da su a nan waɗanda suka wuce mu suka gabace mu shekaru ɗari da suka wuce ko shekaru hamsin da suka wuce ba su da shi to wannan na kiran sa ne alfarko ga wata matsala take da nasi sannan ga wata sabuwar matsala hadisa sabuwa kai ko mustahidi mana ijtihadi ya zamanto alqur'ani ka zama to dan gari cikin alqur'ani ko ba alqur'anin duka ba cikin ayoyin alqur'ani da suka yi bayani kan hukunci ya zama to kana dan gari cikin kamar nan muna anguwar rogo a jos duk anguwar rogo za mu dauka ba duka dai mutum ba wawa ne? ko wani yaro karami da ba mallaki hankalin sa ba za mu dauka dan gari ne kusan yana ganin anguwannin alƙulwansa wata sai ya ma a ce maka ran yana ganin gidan wani da gidan wani dan jos wanda na aka haife shi ya kai cikin jos mafi yawan lokuta zai dauki duk yana ganin jos din cikin kwalwar saboda haka ɗan gari ne yake. in ma ka zo ka ce anguwar rogo akwai wani gida mai kaza kaza zai ce maka ya ba mu sai dai wani anguwar rogo wata anguwar rogo ne ban ba wannan da mun sani saboda haka ya zaman to kala da irin wannan ɗabi'a a alƙur'ani ka saba da alƙur'ani ka san ɗabi'ar alƙur'ani an fahimci abin amma bayan kana ba ko alqur'ani baka san tsibiyar alqur'ani ma da zaka yi ka zaman to shari'a ta baka dama ijtihadi kasancewa ka saba da abu kuma kana ya saba da alqur'ani kamar da yake saba da abokai yanzu akwai wasu abokai da ka saba idan aka ce wani ya zo gidana ko gidanka ya yi lafuza iri kaza da kaza kana yi amincewa saboda ka san shi ka sai na iya furta irin wannan lafuza akwai kuma lafuzin da za a ce wane ya ce kaza ya ce kaza kai shakka in kuma ya faɗa ta yayi wata matsala da ta shi kansa ne ko ne abu akwai wannan haka in ka saba da alqur'ani ka saba da ɗabi'ar alqur'ani ka saba da ɗabi'ar hadisai to anan ana baka damar kai an fahimci abin wannan shine sifa mafi sauki da ake fahimtar wane ya kai matsayin mujtahidi ko bai kai matsayin mujtahidi ba idan kana da wannan sifa yanzu ga matsala da aka yi nasi kan ga kuma sabuwar matsala kana iya fahimta don dama kai dan gari ne a wannan bangare wannan matsala in ka dube ta kai abin da ake kira wa sabrwar taksir wa taksir shine ka ambaci dukkan sifofin da wannan matsala ko suke kewaye da wannan matsala ka dube su ka ga cewa to sifofi ne suke cancanta a rataye hukunci da su komai ba yana da illar sama a yanzu da muka ce mal abdurrahman dokta ne dokta abdurrahman don mu ya zama to dokta yana da sifofi da yawa daga cikin sifofin sa dan jiki daga cikin sifofin sa kun san mahaifinsa da sunansa daga cikin sifofin sa kun san kabilarsa daga cikin sifofin sa kun san shekarunsa daga cikin siffofinsa akwai siffar ya yi primary ya yi secondary ya yi abin nan matsayin jami'a ya yi master sannan kuma ya je mataki na ƙarshe sai ku duba wasu ne yanzu suka sa kowa zai kira shi doctor ba tare da an ce ya yi kure ba kasancewarsa ɗantas wannan siffa ba da amfani a wannan babu ba za ta iya ba shi dama ba don akwai ɗantas da yawa ba a ba su da wannan za ka daidai duka ka jarraba dukkan siffofin sa'annan ka zubar da na zubarwa wanda sifofin da ba su cancanta a ɗora musu abin nan eh, hukunci za a kai ga cewa eh Abdurrahman ya samu Abdurrahman ya ce ana nan ya je abin nan ne sunansa ya yi jami'a ana nan ya yi masta ana nan ya je yawanci shekaru da ake kiran su PhD nan sifofi da su fansu da su suka ba shi ne to wani ana kiransa sabarwa ta tafsir a wannan matsala idan ka mata sabuwar takfir daga nan sai ka duba matsala kaza da aka mata nassi don menene eh, da aka yi nassi aka ba ta hukunci aka yi nassi kan hukuncinta don me aka tsora mata wannan hukunci in ka ga cewa sifar sifar wancan hukunci mai nassi akwai sifar take kama da ita cikin sifofin wannan hadisa sai kai aron wannan hukunci sai menene sai ka tsora wannan wannan shi ake kiransa alwasqul jami bain al-far'i wal asli ko alwasqul jami bain al-maqis alayhi wal maqis ko a ce al-illatul jami'a bain al-maqis wal maqis alayhi ko bain al-asli wal far'i daga nan ka tada me ka tada kiyasi wannan ƙarya ne ko gaskiya gaskiya ne wanda suka ce babu kiyasi za ce maka a mu ba kiyasi za mu kira wannan ba wancan lafazi da ya bada hukunci kan wancan asalin shi wancan lafazin shine yanzu umumin sa ne zai tarar da wannan wannan ba na kiran salamu shahada fil islam ba an fahimci bayani yawa lokaci ayi to lokaci ayi sai mu tsaya alhamdulillah eh a asani kenan ko nan zamu abin Allah ya eh, akwai Thank you.